كلبه على صيد هل A هل ya sako shi amma kurman haramin shi a saka ganin wancan kahuwa fil hilli aidan shi ma a hillin ya sako shi kare na hillu nama na hillu shi ma ina hillu amma muskilan kusa da kusa da haramin ne a الكلب صيدا حتى أدخله الحرم biyo, بيو صيد nan. حسوك شبو عربي ثم أخرجه سقط تدشي من الهرم أيضا إلى الهلي دقى هل سكين هرمي سقط محلو فأخذه في الهلي أيكون على صاحبه الجنة أم لا في قول ذلك to واضح ciki ma zai a goya wannan wa menene hukuncin in ya kashe shi bayan ya fitar da shi ila lili bayan illo asaluhu fi qawli zalika Allah qala lam asma min malik fi mas'alatika hadhihi shay'a wannan magana a dole ta tsara amma a jingina malam magana mai kai ba zai yi wa kawai ka duba ka duba shekara ka ba a gaban malam a tambaye ka kaza kawai ka jira in dai ka tuna wani wuri da ishe ba to haramu ne a gare ka ce mara yashi ta a riba cin sa ka ce masa ku ji mai halatta saboda haka nan in dai ba ka da wani tabbaci ko da kana ganin ya sha faɗin irin wannan magana ka suna a inda ya faɗi aka tuno ba to ka faɗa masa ta ce ni dai an ga kawo da ce gaskiya na zauna ya yi maganganu da dama amma ban riko wannan daga sa ba Zan iya tuna ga lokacin da ya faɗi ko kuma ga irin maganan da ya faɗi amma dai zai yi ya faɗi ire-iren wa'annan maganganu yanzu ne za ka ce a yanzu bai yi wani jingina masa magana in ji wannan shi kan zayan kakan maliku ko ba kare ba walakin ra'ayi sai dai zan faɗa maka fahimta ra'ayi a Allah ya kula suka samanta abin da ke ya koro shi daga hillu shi na hillu kare na hillu nama na hillu shi biyo shi suka shiga cikin harami faɗa ya kai faɗa suka fita daga cikin harami ya je kashe shi hillu sai ce to ni ka wuri na lafi fa an yakuna alaihi fihi aljaza kuma kai sakayya kansa لأنه لما دخل العرب والكلب في طلبه إيش جهرنا كرنا نيماشي من فوقه ذلك حتى أخرجه إلى الهل وكأنه أرسله في الهرم لأنه إنما أرسله كل العربي مكررا في رؤينا جنزة كما شيء كرنا أيضا جنتيني ina ganin zai شيء قديش جهران يسق يسق harami wannan kaga yana yaro kitansa sun ci a ra'ayita wannan magana ta kare tare da dare to kin arsala kalbahu ko ba san. kaga dan za ku gane ba abun mamaki ne ba a ce farauta ibada ko mu ko yau farauta a yau a yau ta yin iska ce yan daba ce suna yan suka nishaɗu su ebi kannuka su ebi menene su yi aisha shaye su shiga baki alhali farauta irin wannan farauta ya yi kada shi domin sana'a ce mai kyau sana'a ce daga irin su dan umar na farauta abdullahi dan umar ba shi ne mutai maganar tsuntsaye wannan har goma masa tsuntsaye guda biyu guda ɗaya kalle ya mutu ya rasu ta yamma kafin a kai da yanka yana neman magirgi ya yanka da shi shi ma ya gaya mutu shi ma ya rasu Aa ba duk wannan dai jinsin waɗannan shagunan a ba ƙanana ba shagunan dai a kasa akwai babba akwai ƙarami kowanne duk jinsin su ana yi musu bazu amma dai an fi kiran ɗan ƙaramin bazu hmm? a ina ai ne misali ai ka ba musulmi ne wanda ba musulmi ba bai yi tun dole ne da rabar ya ba ta cikin musulunci musulmi shi ne mai kwazo zai iya ci da kansa zai iya menene din kansa zai iya amfani zai iya kaza shi ne musulmi mai amfani amma wanda ke zaune sai dai a bashi sai dai a bashi wani bai zama da kwalliya da yake da kwalliya da haram da ne bai kwalliyar ka amma ka tabbatar da kana da amfani wa duran da kake da kwalliyar nan to a san namiji ne kai أرأيت أنا كنت أرأيت إذ أرسل كلبه أو بعضه في الإل وهو بعيد من الحرم فطلبه الكلب أو الباز الصيدة فطلب الكلب أو الباز الصيدة حتى أدخله الحرم ثم أخرجه من الحرم قال له فقتله في الهل أيوكل عنده في قول مالك وهل يكون على طالبه الجزاء في قول مالك أم لا قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يعبرهما ولا أرى على الذي أرسل الكلب الجزاء ولا على الذي أرسل الباب جزاء لأنه لم يكرر بكل العرب bai ganganci ba nan za a bayar